ina so in san kawo muku ɗan takaitaccen tarihin kahuwa wannan ƙungiya ta mai albarka mu dai ɗan kasuwa ne shekaru a abu kuma alhamdulillahi mun ga amfanin kasuwanci saboda haka sai muka ji cewa da wani ɗan takarar albarka ya shigo mai tsarkakakken zuciya mai hangen nesa yadda ya fara program gidajen rediyo da talabijin wanda kunnuwa muna wurin na koyaushe wanda haka kawai sai muka ji cewa ya soki zuciyarmu da so ne da kaunar duba da yadda ya tallabo ayyuka yana cewa dan Allah ya kawar da shi da izinin ubangiji zai kawo canji a zafara. kuma mun san shi mun san zuciyar shi mun san gidansu mun san mutunci ne da mutuncin wayar shi sai mun ka yarda da cewa wannan ya fi ƙarfin 'yan siyasa baya waɗanda ka faɗin abu ba har cikin zuciyarsu daga nan wa junanmu yan kungiya sun kama da kira mutan ɗaiku suna cewa wallahi mu zo mu haɗa kanmu domin bunƙasa harkar kasuwancin mu zamfara an ban mu baya ga komi musamman kasuwanci shine kashin bayan ko kowane al'umma kuma annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce albarka tana cikin kasuwanci saboda haka kowa ya gobe so daga nan mun ka fara communicating da junanmu na cewa mu haɗa ƙungiya kuma alhamdulillah mun ka haɗa ƙungiya mun ka yi kwamiti mun ka ce za mu yi mai gudunmuwa wanda za mu zo mu roƙi su da shi kuma alhamdulillah ya kufe mana kofa yadda ne mu hannun bibi waɗanda har yanzu ya san zaman kuma duk abin da za a yi yana ba mu kulawa ta musamman limanci da kuma haɗin da to saboda haka ƙungiyar ta tamu mai albarka tsarin da mun kai na cewa duk wanda ya shigo da izinin Allah mu ko mun da shi takobin cewa namu gudunmuwa da za mu bashi za mu yi kokari mu koya mai sana'a ko kuma dan har yana sana'ar nan tashi to mu taimaka mashi mu tallafa mashi kan mu zura mu gwamnati ne muna da rawar da za mu taka mata suna rungume da yara muna fama da matsalar insecurity wanda shine ya ci mana kowa ƙwarya jama'a addu'a maka kuka maka amma da izinin ubangiji addu'a ba ta wadu a ƙasa da izinin Allah Allah zai kawo mana karshe kuma Allah zai tausaya mana bayan su waɗanda aka zazanta Allah ne zai taɓa barin wani da ake kuma sai Allah ya kawo mana wanda zuciyar shi take sai Allah ya kawo mana matar shi haka zuciyar shi take kusan ba in ce mace ce mai kamar maza alhamdulillah hajiya ko mun ya ta ne ji cin nika kamar an tsada aljanna a rage zaman banza a rage mutuwar zuciya wanda shi ne ake jawo su da kwaɗayi a yi laifin ɗinsu a sa musu shaye-shaye a sa su haraka insecurity da duk ɗabi'o'i wanda ba su cancanta ba da dama sai muka ga cewa bari mu jawo members ɗin waɗanda sun ci sun ka gani sun kace suna tayyar nan mu tallafa musu waɗanda aka sa gare mu sai muka ce to mu ɗauki girman mu mu uwaye wace hanya za mu bi mu taimaka musu sun je shigowa muna rijista da su dubu uku alhi bai yi jiki ba kuma duk cikin wanda duk ya ga miskini yana taimaka mai haɗin da ya rijin sa da shi. saboda haka sai mun ka haɗa kudin nan nasu ba mu ci ba mu sha ba mun ce to mu yi masu wani bangare na da position wanda za mu koya maka wata ɗan sana'a wadda take da ba haɗa wadda ko ba ka da keken ɗinki ka je ka sawo kayan ka a tabbai tendodin kasuwa ka samu experience za ka je ka yanka ka ce ga da za a yanka ma ga wanda za a yi ga da za a yi sai muka ce mu koya musu wadda bata wahalar da su ba mun kai wata uku muna koya kowanne su kuma mun ka samu memba daga cikin kungiyar mu jajin hadda wadda karamin santa ga da ta nemo da za ta yi ta samu tallafi to tun da tana da ilimi cikin kwakwalwar ta bari mu taimaka mata ta watsa mu mutane mun ka je mun ka kira wata ta ce ta ji ta gani walantiya za ta yi musu wallahi walantiya ta yi musu mun sai kaya da kudin mu mun ta kaya alhamdulillah bidiyo na nan na kowace sana'a da kowa ya koya za mu sa projecta yawa excellence ki gana mu yadda ki so saboda haka mun koyar da beshin kuma ga sunan mun zo da su da ƙananan tun fara goyo har matsakaita har babba wanda ko amarya ina jin yawa excellence za ki kai da yake ki mai sha'awa ki je ki shin hida mata sannan jikka da takalmi ina tun da ni kwara tun sallah da sun kafin kaman jikka da takalmi wallahi yau da zan zo program na ajiye kasu gida da takalmi wallahi sun yi yawo oh alhamdulillah duk sun koya duka mu muna da bidiyo da zamu gwaje shi practical din da sun kai sannan akwai snack sun koya wanda shi ake yin ana hidimar biki mace in ta iya ta hutar da kanta sannan ba nan mun ka tsaya ba mun ce duk matar da ta koyi sana'a nan jami muka yi mata bara ga Allah da wanda ya ji zai iya taimakawa da gwamnati da 'yan siyasa da su zo mu ne mun yi namu kokari amma muna nan muna kan yi ba mu ba su ba za mu duba mu gani kuma muna roƙon gwamnati ta duba masu da ba su dan su je su dogara da sana'an nan babu barin mace ta canja kuɗin nan sana'an nan dole ta sai ta yi ta so kaya ta ɗauka shi ta kawo mata za mu haɗa kayan mace goma sha biyar za mu je mu nemi kasuwar da za mu kai mu sai kan mata magana cewa ba ta da kwastoma ta kare magana cewa ba ta kuma dole mu sa ido mu ga ta inganta sana'an nan ta kamar yadda muka koya mata ita saboda haka wannan kudirin namu da izinin Allah yana nan shi mu insha Allah sai mu warwako da kasuwancin da ya daye mana zamfara wanda ɗan Sokoto na zuwa suna ɗaukar kaya gare mu yanzu mun koma muna ɗauko a Kano da da da da da Sokoto da izinin Allah sai kana da Sokoto sun dawo gare mu suna Alhamdulillah zai mana saukin maganin su kasuwanci ya bunƙasa na taɓa zuwa China ta yi nutsin jirgi ka ce ba ni da inda za a sauke ni sai dai ne ga kuka ni aza wallahi ban san ga tsoron ta ni kai tsoron ta ni kai Allah ya kwa min asiri ambasado dan gusau ne lokacin ya ya kira injiniya da mun ce da ma ambasado ya za a yi a taimake ni da shige da hice ya bi da mantiki har ce a sauka da Abuja to yanzu a hilin jirgi ya sannan kuma alhamdulillah ba ya cika yanzu da sahin ga akwai mace yan uwanmu cikin yan kasuwa ta kira ni ta ce hajiya nuwa a nemi mace biyu cikin gajiyayyu ne a ƙara su za ta ba su naira dubu arba'in da aljihu wata mun gode bari Allah sa ka da alheri na ce a sa ka yi Allah kai lada ga izali kuma hanyoyin da muka samu waɗannan abu ba mu inda muka neman tallafi daga international abun da ke taimako mu tsoron su za mu kai saboda harkar insecurity da nan ta kawara za mu ne ne ka shiga da registration na member din da monthly contribution na 2000 da mu manya kai mun ka hada wannan abu mun ka kai organizing din su shirye nake duk security da zai kira ni ya tuhume ni in bashi cikakken account details din mu na kungiya saboda haka akwai tallafi da mata kira na dubu dari da hamsin hamsin muna zaune ta ce structure din mu ta local tana son mu yi amfani da ita don Allah Allah mu rike ta mu ba da ita wallahi azum mun ba da ita ga sunan sun halatto in ba ɗan gumi ba da muke na cikin wargaba ba tun tsaye suka taso har yanzu ba su iso ba muna fata Allah ka ba su lafiya suna nan present the beneficiaries din madan na 150 su hito su faɗi tsakaninsu da Allah an taɓa kwaban su kuma suna nan suna sana'a muna bibiyar su alhamdulillah muna godiya kuma sun zo su yi godiya gare ki your excellency kuma insha Allah za podia na jihar zamfara wadda ake cewa zamfara chamber babu thomas inda su imani da agriculture wajen ita uwa ce da sha'anin kasuwanci a cikin jihar zamfara domin kamar yadda ita wannan kungiya mai albarka ta ba da bayanan aikace-aikacentta muna da wasu kungiyoyin makamantarta kuma su da nasu santa wanda ya kamata su masu ba da nasu gudunmawa ga sha'anin kasuwanci da cikin wannan jihar ta zama ita can ba kuma wakili wakiliya ce tun daga national hannun zamfara na sha'anin kasuwanci nau'in kasuwanci kowane iri kuma muna da ƙungiyoyi daban-daban wanda za mu bayani game da su wanda za su su ma za su kawo nasu gudunmawa domin gudanar da sha'anin kasuwanci cikin wannan jihar ita wannan cibiya ta 'yan kasuwa ta jihar zamfara tana da ƙa'idodi da shugabanni waɗanda su gudanar da aikace-aikacen sha'anin kasuwanci a cikin wannan jihar ƙarƙashin jagorancin dr hassan buhari tafi da maradin sarkin rafin gusau wanda ya so zo wajen wannan taro da kai ne ya yi bayani amma saboda aiki da muka da shi a national level allah bai sa ya samu zuwa ba don haka ya ce mu yi bayani game da ita wannan cibiya take ga sha'anin kasuwanci a cikin wannan jiha ita wannan cibiya tana wakiltar duk wani ɗan kasuwa cikin jihar nan zuwa ga gwamnati duk wasu abubuwan da gwamnati za ta yi ta hannun ita wannan cibiya ake bin shi a yi shi bisa ga adalci bisa ga accountability bisa ga tsari wanda kowa zai amfana shi haka kuma muna ga muna wakiltar gwamnati zuwa ga 'yan kasuwa duk wani abin da ɗan kasuwa gwamnati ke so ga 'yan kasuwa ita wannan cibiya dama a shirye take ta bi wannan abu wanda gwamnati ke so ga al'umma kuma a tabbatar da an aiwatar da wannan abu na tsarin gwamnati a kamar yadda muka bayani ita wannan cibiya cibiya ce wadda take tana gudanar da sha'anin kasuwanci kashi-kashi akwai bangaren sarrafa kayaki eh, wanda muke ce manufacturer akwai bangaren sarrafawa kuma shi ma processing akwai import export akwai farming akwai mining duk wani dai daga kasuwanci tana kula da yadda abubuwan da suke tafiya ga al'umma a cikin wannan jihar wanda ita wannan eh, kungiya mai albarka ta mata 'yan kasuwa tana cikin kungiyoyin da muke alfahari da su a cikin wannan jiha domin jajirarsu suka yi su tabbatar da ayyukansu sun kai ga ainihin 'yan kasuwa da muke bukata su kai sai kowa ne shi sha'anin kasuwanci a halin yanzu yana da rauni kuma wannan tsari na wannan ƙungiya eh, ta 'yan kasuwa zai sa a rika samun farfaɗo washi a hankali a hankali har a kai ma a kai ga biyan bukata ita wannan cibiya ta canza a kuma already tana da wannan tsari a ƙasa wanda ma ta tuntuɓi wasu muhimman hukumomi daban-daban nan cikin gida da ƙasashen waje domin a tabbatar da an samo tallafi mai tsoka wanda zai ishi a bishi dalla-dalla tun daga small scale business enterprise na kan ƙananan 'yan kasuwa kamar da suke bayani zuwa ga makasaita zuwa ga manya don haka ita wannan cibiya tana nan tana aiki ba dare ba rana ta tabbatar da wannan tsari ya zo ga al'ummu na 'yan kasuwa cikin wannan jiha kuma ita kanta gwamnatin jiha karkashin mai daraja gwamna dr dauda lawan kowa ya san mutum ne mai alkawari mu abin da muke ce mashi leader of robin internet wato shugaba mai alkawari domin iya faɗi zai cika sai dai ka ganawa amma shi yana nan tsare shi yana nan kuma zai cika kuma zai yi alkawari kuma zai bada don haka 'yan kasuwa muna tabbatar muku da ku yi haƙuri gwamnati ta yi alkawarin cewa za ta taimaka ma 'yan kasuwa domin kasuwanci ya farko kamar yadda ake bukatar shi duk da haka nan ita wannan cibiya tana kula da sha'anin ƙungiyoyi waɗanda suke muhimmai wanda su ma muna bukatar su ma su kuro kamar da ita wannan ƙungiya ta kuro ta gabatar da nata tsari domin taimaka ma jiha muna kira da sauran kungiyoyi muna da kungiyoyi allah trade muna da allah muna da kungiya ɗari da biyu wanda suke manyan kungiyoyi ne kuma suna nan su yi sa mun san su kuma san a kan da suke yi sannan kuma muna da ƙananan kungiyoyi wajen dubu da wani abu su ma suna da nasu tsari na kasuwanci da za su yi wanda zai amfana a cikin wannan jihar daɗa bare sha'anin ma'adanai sha'anin noma da muna da ƙananan masana'antu wanda ake cewa SMEs su ma suna nasu irin gudunmawa suna processing kayayyakin ƙanana wanda ana amfani da sunan gida kuma ana kai su kasashen don haka ita wannan cibiya tana nan tana aiki ba dare ba rana tare da gwamna tabbatar da sha'anin kasuwanci cikin za a ya bunƙasa da ƙarshe muna muku fata alheri kuma ita wannan cibiya a shirye take ko da lokaci mata a duk duniya a ƙarƙashin international trade center ana kiran wannan cibiya she trades an yi launcin shi a najeriya shekara dubu da goma sha shida a dg ta itc a rancen gwanza yi wannan program din makasudin wannan shi trade din mata ne zalla ake so a hada su da 'yan uwansu mata su rika kasuwanci a duniya to amma ku yi haƙuri a yanayin da mata suke kasuwanci a yanzu zai wahala su iya kasuwanci da sauran mata a duniya ba don na rena muku ba amma abin da nake nufi dole ne in ana so a yi kasuwanci da duniya sai an yi abu mai inganci sai an yi abu mai usuli sannan abu da dole kafin ka yi shi sai ka yi tunanin ina za ka kai kasuwa saboda duk duniya yanzu ba abin da ka iya kawai kake yi ga kai kasuwa ba dole ka ba kasuwa abin da take so to ya za a yi ka ba kasuwa abin da take so kenan sai ka zamanantar da shi sai ka yi bincike kawai ka tashi kaga ana abu ba zai yiwu haka nan ba na ji daɗi tun da skills acquisition ne yanzu ana koya wa mata sana'o'i to in kun koyi sana'o'in nan in kuma kuna so ku ci gaba da shi to dole ne sai kun yi tunanin da waye da waye zai amfani da kayana sannan kuma ina kayan nan zai je saboda dole kai tunani yanzu misali kayi kayan ka nan za a sai da shi a indiya yana da kyau to amma aka saka shi a cikin makunshi aka saka shi a kwantena aka sa shi a jirgin ruwa kafin ya kai indiya sai bayan wata uku in aka bude ya rufe za a siya ko ya lalace za a siya to dole ne ka kasance kana tunani da irin wuraren da za ka kai da wa zai amfani da shi sannan kuma wani farashi za ka same shi Allah a ƙarshe uwar gidan gwamna in ana so abubuwan nan su ci gaba ya kamata a rika kula da mata a wurin mukamai na gwamnati sannan a rika kulawa da mata ko wajen ayyuka ne da za a ba su ko da na kwangiloli ne ya kasance su ma suna da ɗan empowerment da za su iya taimaka ma junansu mata sun fi mu kishi amma ba na gidajensu ba na 'yan uwansu na addini ma duk wanda ya fara samun ya mace manzo ne ya faɗa ya ce Allah yana son shi sai sabai suka ce to wanda ya samu namiji ba ya ce shi ma Allah na son shi amma mata sun fi tausayi amurce ne in miƙa saƙonni guda biyu na ɗaya ga wannan ƙungiyar mata 'yan kasuwa ta ce in miƙa saƙon godiyarta sosai gare mu domin ta ji babban abin da kuka yi na ba mata tallafi na training mata ba abu ne karami ba to muna mika godiya a kan haka sai kuma abu na biyu ta ce ga waɗannan trainees wato waɗanda aka ba wannan training ku rike shi ku rike shi duk yadda kuke ganin sana'an nan karama to babba ce a wannan hali da muke ciki sana'a aka koya miki koda wacce zaki yi ce a dubu biyar idan kika mai da ita cewar abin da zai sa ki dogara ga kanki ne insha Allah wa Allah zai taimaka kuma ya zamo kin dogara kan da ah, ita domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ya yi addu'a cewa Allah ya saka albarka a cikin duk sana'a hannu so wa'annan sana'o'i da aka koya muku babu wanda ba na hannu bane manzo sallallahu alaihi wasallam ya saka albarka a cikin abu kuna ganin ba zai yi albarka ba balle an ashirin ni a tunani na dubu biyar ma tana isa ka fara sana'a idan dai ka sa cewa za ka iya fara ta ubangiji allah ya sanya albarka a cikin wannan sana'a da aka koya muku allah ya sa kafin wata shekara kuma ku shigo cikin ƙungiyar matan da za su ce ga nasu tallafi da lokaci wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala yan jihar zamfara saboda tun da aka kirkira wannan jiha da mu aka yi ta da mu ake tafiyar da mulkin ta sai na baya wanda ya dame shi sosai wanda muka karba hannun shi a babu ciki to ba mu ganin ƙungiya wadda ta yi tunani na ɗauko mutane waɗanda ba sa da abun yi ta taimake su ta koya musu sana'u daban-daban don su dogara a kansu duk da yake kada su ce mai masu karambani sun ara gare mu wannan gwamnati akan kudurorin da muka zo da shi na tallafa ma mutane amma mun ji daɗi tun har suka yi ƙoƙari suka shiga da wasu dabara da wannan dama a madadin ma'aikata ta da ke kula da matasa da wasanni mata da maza muna musu godiya akan wannan kokari da suka yi duk da yake akai-akai muka yi zama da su a ma'aikata ta muna gaya musu irin kudurora da shirye-shirye wannan mai daraja gwamnan jihar zamfara da ta dauda lawan ke yi wanda insha Allah ba da daɗewa ba za mu tallafa ma matasa mata da maza na ganin za su kai kusan mutum dubu ɗari shafa. amma ya gargaɗe mu akan za mu ba cikinsu za mu ɗauki kashi sittin mata yake so a ba wannan dama a wannan lokaci da muka yi magana da shi na yi karambanin tambaya mai daraja gwamna mai sa aka ce awa mata kashi 60 sai ya faɗi abu biyu wanda na yarda da su na farko ya ce su ne suka yi alkawari suka tsaya tun safe har dare an masu barazana kala-kala ba suka jefa mana kuri'a na yarda da wani. na biyu mata sun fi kowa tanadi da tattali akwai dan wani wanda ya magana kafin ni wanda yake magana idan aka ba mace abu za ta rike shi ko bayan shekara nawa ka dawo za ka samu ya ci gaba eh gaskiya ne sai dai inda suke da rauni shine ko mazajen su so rasa kuɗi suka roƙi rance ba sa ba ganin gaskiya wannan kungiya a ƙarƙashin shugabancin hajiya lokacin kabi gaskiya na yi matuƙar farin ciki kuma na yaba muku kuma wannan abu da kuka yi insha Allah za ku ƙara samun goyon baya gare mu sa'annan akwai rijista wadda za mu yi ma ƙungiyoyi daban-daban saboda ba su tallafi so yana ba wannan ƙungiya albishir cewa ma'aikata ta za ta yi mata wannan rijista kyauta saboda haka ina muku fatan alheri kuma mu ma gwamnatin jiya muna nan zuwa da namu kuma ina farin ciki da jin daɗi daga mata sun jajirce wajen neman na kansu wannan kungiya allah ya saka muku da alheri babu shakka wannan tallafi zai taimaka wajen inganta sha'anin kasuwanci da kuma karfafa wa mata su zama masu dogaro ga kansu wannan kuduri na kungiya 'yan kasuwar mata ya zo daidai da kudurorin gwamnati mai ci a yanzu karkashin jagorancin mai girma dr dauda lawal na ganin amfana da shirye-shirye daban-daban na karfafawa kamar yadda kwamishina suka faɗi daga ƙarshe ina jinjina wa ƙungiyar 'yan kasuwa mata da suka gudanar da wannan aiki na tallafawa mata ta hanyoyin koyar da sana'o'i da kuma ba su jari kyauta a taka musu domin taimakawa 'yan kasuwa mata da su tashi tsaye su nemi na kansu da kuma bunkasa tattalin arziki na jihar mu zamfara zan yi amfani da wannan dama na in yi kira gare ku waɗanda suka amfana da wannan tallafi na kuɗi da sana'o'i da aka koya muku da ku yi kyakkyawan amfani da wannan damar domin gina kawukanku har kuma ku ci moriyar wannan sana'a da aka koya muku kuma wata rana ku zama masu tallafawa wasu haka kuma ina kira a gare ku da ku ci gaba da wa shirye-shirye da tsare-tsaren gwamnatin nan baya domin a samar mata ci gaba kuma idan mata sun ci gaba an sani al'umma ta ci gaba da yarda Allah kamar yadda alhaji ahmad yusuf ya ce sai an rike amana mata mu rike amana in an an ba mu abu mu zama masu jajircewa mu zama masu taimaka ma yan uwa taimaka wa juna in an baka amana na kuɗi ko jari ko tallafi ba ɗanka da wanka da kaninka za ka tallafawa ba nemi wanda baka sani ba ka san ya iya abin nan ko kuma kana so ka koya mashi saboda baya da shi ka tallafa mashi don sa Allah ku zama masu amana wannan shi ne kuma bayanin da na fi so da ya yi shi ne mata a yi koyi da sana'ar da ake bukata yanzu idan dukkan mu misali muka koyi dinki, to wa zai yi um, sana'ar takalmi a misali da aka yi a nan wurin saboda haka mu nemi sana'ar da ake bukata kayan abinci kowa na bukata abinci a wannan zamanin tufafi daidai gwargwado daidai gwargwado ana bukata amma ba shi ne zai sa kowa ya zama tela ko ya zama mai saye da sayarwa na kaya ba don yanzu a zamanin da muke ciki ina ga ba sa kaya ba ne abin da yake mahimmanci a gare mu mu ci da kanmu ne mu ci da 'ya'yanmu da zuri'a muka baki daya saboda haka a nemi sana'a da ake bukata don Allah wannan yana da mahimmanci sosai a rike mata 'yan kasuwa 'yan ƙungiyar kasuwa na mata cikin bayanin da za ku ringa yi ma mata shine a nemi sana'a wadda ake bukata sana'o'i na nan da yawa mata kun san kanku kun san environment saboda haka a duba a gani a layinmu babu mai sai da eh, misali kayan miya to ni zan sai da kayan miya idan a layin ba mai markaɗe wannan zai yi markaɗe a layin ya zama na tela ɗaya mai markaɗe daya, mai sai da kayan miya daya, mai sai da kifi daya. to a haka ne za a ci moriyar wannan sana'a da aka koya amma idan dukkan mu muka tashi kayan miya za mu da to nawa za a saya saboda haka cikin koyan sana'a a zama kuma ana koyan dabara dan allah mata a rike wannan a wannan yake so mana addu'a ubangiji allah ya sa ma duk wanda aka tallafa wa um, da ka sana'a ko jari allah ya sa mashi albarka a ciki wayanda suka zo daga nesa allah ya maida su gida lafiya mu ma allah ya maida mu gida lafiya 不然不行。